a sha shida goma sha shida ga watan jimadal ula jiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na o sha biyar wa Najeriya sha biyar ne kuma Najeriya kuma Najeriya mu eh kalandar na to <laughs> to to kalandar Najeriya ya yi to yi ke <laughs> to da ga yau a ta yi kenan yau talata goma sha shida ga watan jumadar ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu da da hudu arba'in. insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba muna karatu a irin wannan rana a irin wannan lokaci cikin littafin umdatul ahkam min kalami khairil anam sallallahu alaihi wa sallam. wadda alhafiz abdulgani ibn abdulwahid al-maqdisi rahimahullah ya wallafa wadda muna cikin kitabul aqima insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga hadisin da muka tsaya muna fata Allah ya samu dace na'am Thank you. قال المسلم رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال وكنا اخبرت في نبي المهران فقال قوم تنوروا وادركتها فاخذتها فعليت بها ارقها فجمعها وبعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهها وقبل فقبل له شعبه واعينه نعم وانا حديثي na Anas ibn Malik radiyallahu anhu wanda musannif rahimahullah ya tsallake ko ya yanke isnadin hadisin ya tafi kai tsaye zuwa ga sahabin hadisi shine Anas ibn Malik radiyallahu anhu qal anfajna arnaban bimarri turan ce mun mun bizo mu anas ibn malik radiyallahu anhu yake cewa mun bi zomo a guje ma'ana zomon ya gudu an bi bayansa shine an fajina a wani guri sunan gurin a marar bahra fasa alƙaunu falagabu mutane duk saura suka tafi suka bar ni ina bibiyan wannan zomon har mutane suka gaji da tafiya suka zauna wa adaraktuha ni kuma sai da na samo wannan zomon na kamo wa ha na kamo ta fa taitu biha a ba aba na zo gurin abu talha da ita fa haha shi ana tsibin malik a lokacin yana yana karami matashi sauran manya-manya dattijai sun haƙura da ita sun tafi kawai a gajiyar da su daga shi kuma ya dage sai da ya kamo ta zo gunin abu talha ya kawo masa ita fa zabaha sai ya yanka lokacin da ya yanka wannan mu bayan an fede fa wa ba'atha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi warikiya sai aika wa annabi sallallahu alaihi wasallam cinyanta au fakiriha ko a ce cinyanta an ce warik wato cinya amma ta baya shi yake ake ce masa warik an ce fakid cinya kawai fa qabilahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba mana bai kyamace shi ba lagabu shine ma'anansa ta ihu suka gaji wa ayau da ma'ana suka sare sun gaji wato wannan hadisi kamar yadda malamai suka yi sharhinsa shine yana nuna halarcin wato na farko farautan dabban da aka ga za a farauta shine a bita a kamota da burin amfani da ita ta hanyar ci na biyu hadisin yana nuni zuwa ga wato halarcin cin naman zomo domin an aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an tabbatar masa zomo ne sannan sallallahu alaihi wasallam ya karba da a ce cin naman zomo bai halatta ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai karba ba amma yana zama abu halal ne amma mutum ya ji yana kyamansa to kyaman abu bai nuna cewa abu ya zama ba halal ba zai iya zama halal in wani yana kyama wani baya kyama shikenan wanda baya kyama in ya ci kawai ya ci halal saboda haka naman zomo halal ne da wannan nassin hadithi na Anas ibn Malik radiyallahu anhu na'am wallahu a'lam Uh, وعلم أن أسمع بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فردا فعقلنا وفي رواية ونحن في المدينة نعم أجل حديث النبوة معلش الحديث البخاري والثمانين باب ثلاثة قال المصنف رحمه الله وجابر بن ابي سعيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تقول من قول الاهليه قال الذي قول خير فالمسلم خير قال اثرنا لنا خير الخير وهو الوحي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حمايه الاهلي نعم حديث قبل الشمال السند الثاني صلى على مسلم وأبيع قال المسلم رحمه الله وعن عبد أبي عوف الذي أبي عوف رضي الله عنه قال ما سألنا مجاعات لنبي خيرا فلما كان يوم يوم خيرا وقعنا في الحضور الأهلية فاستكرناها فلما بدت بها القلوب ونادى النبي صلى الله عليه وسلم bari ka ɗan biya ta shaira. wannan na ci gaba da ɗaya da su. wannan hadisan gaba ɗayan su suna magana ne akan naman doki da naman jaki na gida haka hadisi da aka fara karantawa a cikinsu hadisin asma binti abi bakar radiyallahu ma hadisin asma ne yar abubakar radiyallahu ma wanda musamman ya yanke isnadin hadisi ya tafi kai tsaye zuwa ga sahabiyar hadisi ta ce asma qalat tace naharna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farasan ce mun soke doki a lokacin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sai muka ci Wafi riwayatin a wata riwaya wa nahnu fil madina akwai ƙarin cewa alhali muna rayuwa a madina ne ma'ana bayan hijira hadithin jabir ibn abdullah radiyallahu ma hadisi na biyar da wannan kenan inda musannif ya yanke isnadin hadisi ya tafi kai tsaye zuwa ga Jabir ibn Abdullah anna rasulullahi sallallahu alaihi sallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi na ha an luhumil humuril ahliya annabi sallallahu alaihi sallam ya hana a ci naman jakunan gida ma'ana jakuna da ake da su wa azina fi luhumil khayl amma sai izini a ci naman doki ولمسلم وحده قال رواية إمام مسلم na كدي يتي أكلنا زمن خيبر الخيلة منتدوكي ألوكة نياج خيبر وحمر الوحش da kuma mun ci naman jakunan jeji wato jakin jeji mai zane-zanen na jikinsa wani annabi sallallahu alaihi wasallam anil himaril ahli amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani ga wato jakin gida cin namansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana وعن عبد الله بن أبي أوفى حديث نقب دوانا شما مصنف رحمه الله يا ينك إسناد حديث كو يتفي زواج صحابية دق عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه Allah ya dana shi yake cewa na maja'atu layali khaybar a dararen yakin khaybar kafin washe garin fara yakin mun sha yunwa mun samu musibar wata yunwa mai tsanani falamma kana yawan khaybar wayan gari ranan yakin khaybar saboda tsananin yunwa so rasa abin da za su ci wa qa'ana fil humri al ahliya kawai sai muka samu jakuna muka yayyanka su a fanharna muka sassoke su fantaharna muka sassoke su muka zuba a tukunya annabi sallallahu alaihi wasallam bai ankara ba falamma zalat biha alqudur lokacin da tukwane suka tafasa nama ya dahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labari me ake dafawa kanshin nama ya fara ya tashi sai aka ce masa jakuna ne aka yanka don an rasa abinci ga yunwa na da munadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai ga mai shelan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kai an akfiul qudura maza a kife tukwanen nan da naman a ciki wala ta'kulu min luhumil humuril humuril ahliyati shay'an kar ku yadda ko tsoka daya kar ku yadda ku ci daga naman jaki na gida an abi sa'alabatal ah, khushani hadisi na gaba daga abu sa'alabatal khushani radiyallahu anhu isnadin hadisin an yanke shi musannif ya yanke ya tafi gun sahabi qala yace harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama luhuman humril ahliya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta naman jakunan gida to waɗannan hadisai idan aka duba hadisin farko na asma bintu abubakar radiyallahu anhuma ta ce na harna ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama farasan mun soke doki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa nahu muka ci wa fi riwayatin wa nahnu fil madina wannan ya nuna tabbacin cin doki a lura da hadisin domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba to malamai sun yi dogon bayani akan maganar cin doki da kuma halarcin cin doki da kuma haramcin cin doki da karhancin cin doki shin cin doki halal ne ko cin doki haram ne ko cin doki makruhi ne malamai sun kasu wannan kashi-kashi ne amma mafi girman kasuwansu shine halarci da haramci shin za a ci doki ko ba za a ci naman doki ba malaman shafi'iyya kusan yawanci sun tafi kan cewa za a iya cin naman doki amma sauran malamai sun tafi kan cewa na sauran mazahi sun tafi kan cewa a doki ba za a ci ba sashin malamai sun tafi akan makaruhi wannan ya faru saboda ayoyin alkur'ani suratun nahli suratun nahli ayoyi ne wa'inda suke magana akan ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yi wa bayi a bangaren abinci akwai Allah subhanahu wata'ala yana magana akan dabbobin ni'ima yace wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun Allah ya halitta muku bahimatul an'am bahimatul an'am sune raƙumi da saniya da rago da akuya mana raƙumi da namiji da ta mace saniya namiji da ta mace sannan na rago namiji da ta mace taure namiji da ta mace shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce eh, samaniyata azwaj min ad-da'ni ithnayn wa min al-ma'ad ithnayn kaga rago da tinkiya taure da akuya sannan wa min al-baqari sunaini wa min al-ibli sunaini wa min al-baqari sunaini raƙumi shi ma da raƙuma sannan wa min al-baqari sunaini sannan abuna eh, bujumi da saniya haka su nau'i hudu ne amma mazan su da matan su zai kaza zai bada samaniya ta azwaj suka zama jins abuna guda takwas to waɗannan sune bahimatul an'am shi ne Allah subhanahu wata'ala ce wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u sai ce wa minha ta'kulun da kuma kukan ci daga su wani sai eh, sukan sukan ba ku kariya sannan kukan yi wasu amfani da su daban-daban yanzu misali ana huda da saniya ana iya yin huda da shi raƙumi ana iya ɗora masa kaya daga gari ya tafi wani gari amma kuma ana yankawa wannan su manafi'a daban-daban sannan suna iya a baku security na abunan fatun su a yi amfani da shi ko a yi amfani da shi wajen eh, abunan kera wani abu ko kuma ruhuwa da su ko a yi gashin rigar sanyi ko wani abu daga fi dif'un wa manafi'u wa min ha ta'kulun walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahuna haka nan kuna da ado za ku iya yin ado da su kuna jin daɗi abuna ka kawo misali raƙuma ana ado da su haina turihuna wa hina tasrahun yammaci masu mulki ko makamancansu suna iya ado da raƙuma suna abun sannan da eh, eh, eh, wala kun fiya jama'ar hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighi suna daukan nauye-nauyen ku kamar raƙuma ana dora musu kaya wani sai shanu ma ana dora musu kaya wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus su kai muku wasu ruwa wanda ba za ku iya kai wannan kayan ba sai kun samu tsananin wahala amma sai su sai ku labtawa kuma sai su kai inna rabbakum la ra'ufur rahim lalle ku mai tausayi ne ko mai rahama to sai Allah bayan ya ambaci wayancan sune wal an'ama sune bahimatul an'am to sai ambaci wasu jinsin dabbobin kuma sai ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina to wannan guri wannan lamu ta'lil litarkabuha akan sa malamai suka ta dogon bayani sannan kuma suka hada da wa'innan hadisai bayan Allah ya ambaci bahiratul an'am wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun sai kuma a ƙarshe sai ce wal khayla wal wal hamira da dawaki kuma wato wannan wayo kawo misali dawaki kuma istinaf ne ko kuma an yi atsafinta akan wa'incan ana dai maganan jerin dabbobi ne wa'incan sai ya faɗe shi wa min hata akulu nan kuma yace wal an to su kuma dawaki walhamira da jakuna wal bigala da alfadari wal hamira da jakuna litarkabuha su kuma Allah ya halitta muku su ne litarkabuha don ku hausu wazina da kuma ku yi ado sai aka ce wannan illan halitta su su waɗannan lamu ta'lim ne wannan litarkabuha ai li ajali an tarkabuha ne Allah subhanahu wataala ya halicce su ne don ku hau kansu wa zina sannan kuma da ado wa yakhluqu ma la ta'lamu to lura da wannan sai aka ce to ashe kenan Allah ya keɓe da dawaki da alfadari da jakuna na gida Allah ya keɓe su don kawai hawa ne da kuma ado ba maganan ci ba domin ai ya riga ya ambaci ci din a can kuma ni'ima mafi girma shine ni'imanci kowanne da a ce yanzu idan misali za a ambaci abu da ni'imar da take jikinsa inda ni'ima ɗaya ma za a ambata to mafi girman ni'ima ya kamata a ambata to da ci da ado wanne ne ya fi girma a cikin ni'imomi biyu da ci da ado wanne ya fi girma ma'ana da ka samu ka ci da ka samu ka yi ado <laughs> wanne bi yawa ka samu ka ci to shine suka eh, malamai suka ce Allah ya ambaci ni'imar ci a inda ya dace da a ce ni'imar ado wadda aka ambaci doki da alfadari da jakuna da a ce su ma suna daga cikin wanda za a ci a gudun sashin malamai kenan da a ce suna daga cikin wanda za a ci da ya kamata a kira su a can ko kuma kafin a ce eh, litar kabuwa sai a ce lita'kuluha wa kabuwa Eh, don ku ci kuma ku abuna domin ni'imanci ya fi girma kuma an keɓe wanda aka halitta domin ni'imanci to sai sai malamai kuma wanda suke musamman masabar shafi'iya suka ce a waɗannan ayoyin gaba ɗayan su makiya ne suratul nahli ayoyin ta makiya ne ayoyin wanda suka sauka kafin hijira to wa'annan hadisan ko suka ce hadisin asma bintu abubakar ce. ala ahdi rasulillahi suka ce naharna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farasan fa akalnahu a wata riwaya na wannan hadisin asma din naharna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farasan wa nahnu fil madinati fa akalnahu wato mun soke doki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mun riga mun koma Madina ma'ana bayan hijira kenan an ce aya ta sauko kafin hijira an ce aya makkiya kafin hijira kenan an ce wannan kuma bayan hijira don ta ce wa nahnu fil madina alhali muna madina sannan ga maganan yakin khaibar yakin khaibar shi ma bayan hijira ne yakin khaibar bayan hijira ne eh, aka ci doki to sai aka ce idan wannan ayoyin na suratul nahli da a ce wal walbigala wal bighala wal hamira litarkabuha ne kadai banda ci to ai da ayan su riga sun bayyana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ayan ai wannan ayoyin wannan abu na hadithan bayan ayoyin ne suka faru hadithin asma radiyallahu anhuma bayan saukar ayan suratul nahl ne amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu izini yana gani suka ci doki bai hana ba alhali waccar ayan tana nan to da a ce doki bai halatta a ci ba a gurin su waɗannan malamai kenan da suke wannan bayani da doki bai halatta a ci ba suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai hana suka ce al da ya tashi hana wato abin da yake tabbatar ma shi jaki haramun ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam har an daba ya nuna naman jakin ya riga ya nuna yace a wata riwaya yace aksirul qudura ku kakkarya ku faffasa tukwanen ku faffasa tukwanen da kuka dafa naman jaki da su sai sai sahabbai suka ce awanu gasiluha ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ko dai mu wanke bayan sun zubar da naman yace ce kudura qudura wato ku kife ku kife tukwanen duk ku zubar da su ku tankaɗar da tukwanen bayan sun kaɗar sai ce aksiru alƙudura to ku faffasa tukwanen ma ba bukatun su sai sabai suka ce awa ha ya lalla? ko ku dai mu wanke in mun wanke yayi ko kuma dai mu fasa din shi yafi sai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu mafi sauki domin suna da bukatun amfani da tukwanen kuma yanzu ba a gari suke ba suna can khaibar ne sun tafi yaki iya tukwanen da suke da shi kenan to in sun fasa su sai sun sake neman tukwane kenan ko saya ko gina wanda zai zama wani aiki daban a lokacin da suke da fama da rashin kuɗi to shi ne suka sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a fasa din suka ce amalu gasiluha ya rasulullah ko ko dai ya zamu iya zamu iya wankewa yayi sai ce ya eh, fa gasiluha ko wanke su me yasa yace su wanke su saboda an dafa naman jaki a ciki ya nuna haramcin cin naman jaki domin da a ce halal ne da ba sai ma an wanke tukwanin ba tun da mai komai ne kawai gashi nan kawai da sauran sauran romo romo da me da yake cikin tukunya ai da in za a dafa wani naman sai a tsora a kai kawai don ya kara karuwa. da eh to amma sai ce da ya ce a fasa tukwanin suka ga saboda suna bukatar su akwai matsala sai suka nemi ko za a iya wankewa ya samu saukin za a wanke kaga tukwane suna nan yanzu saura wankewa sai ya dan musu cewa a wanke to shine sai malamai suka ce da a ce naman doki ma haram ne da ya yi masa mu'amala irin yadda ya jaki kuma ai gashi a jere suke a guri daya Allah ya ambace su a suratul nahl sai ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa to ya amma da yaje wajen mu'amalantan doki a lokacin da sahabbai suka zo suka soke doki za su ci sai basu yana gani amma da yaje mu'amalantan jaki wanda aka jera su tare da doki a cikin ayan alkur'ani amma a wurin jaki sai tsananta yace maza a kwabar ul qudura ku kwabar da wannan tukwane da kuka dafa naman jaki a ciki amma eh, akar da yake sun soke yana gani bai ce musu komai ba kaga ashe fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wancan ayan shine doki ya halatta a ci don ka ba shafi abuna malaman suka tafi cewa eh, ya halatta a ci doki amma sashin malamai sun tafi akan rashin halaccin cin doki don haka kowanne mutum ya dauka in mutum ya ɗauka cewa ga waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da sahabbai a ci bayan da wannan waccar aya din ta sauko to in mutum ya ɗauka cewa a shi ba zai ci doki ba shikenan in mutum ya ɗauka kuma zai ci doki sai ya ci ba za ka ce ya yi haramun ba bai ci naman haramun ba suka ce yanzu misali idan wani sai ya ɗau tinkiya a cikin dukiyar a cikin dukiyar baitul mali sai dau tinkiya kaga ɗaukan da yayi haramun ne sai je yanka tinkiya sai zuba a cikin ya aka dafa sai mai ita zo ko kuma sai aka kamo aka gano ce a baitul mali ya dauka ko kuma tinkiyar wani ne ya dauka ya je ya yanka ya zuba tukunya aka dafa kaga daukan da yayi haramun sannan ya zo ya yanka aikin da yayi na haram ya yanka tinkiyar kowa idan in za ka yi magana za ka ce wancan fa tinkiyar haram ne ga wani ce yana dafa naman haram saboda sato yayi ko ba haka ba eh, yawa gashi can yana dafa naman haram to amma sai ga mai tinkiyar ya zo sai aka kama aka kama shi ya saci tinkiyar wani ko ya ɗauko tinkiyar a cikin baitulmali gashi nan ya yanka an yi bismillah an yanka an zuba a tukunya kuma ga nama ya nuna naman haram ne a gurin shi wannan mutumin domin satowa yi to amma tun daga mai tinkiyar kuma sannan an kama ga talakawa sai mai tinkiyar ce a yi sadaka shin cin wannan naman haram ne tunda an yanka an yi bismillah aka yanka haram ne ga su waɗannan talakawan da shi ne tunkiyar ko kuma halal suka halal ne gare su amma da a ce ba a kama shi ba kawai ya ɗauke tunkiya ya je bayan gari ya yanka ya ci ya ci haram ya yi haram ya ci haram domin ba halaliyarsa ba ce wannan tunkiyar sannan abin da ya yi na ɗauko ce ya tafi da ita sata ne shi ma haram ne haram kan haram amma da aka samu mai tinkiyar yanzu an gane an yi mai da an yi sa'a an yanka ta ne kuma sannan an dafa ta kuma an yi bismillah kafin a yanka to bismillah da yankan sun halattar da tinkiyar ga wanda take halatce gare su shine miskinai da mai tinkiya to idan aka zo za a dafa wani nama ba bukatan sai an wanke wannan tukunya in ana bukata sannan cin naman wannan tinkiyar halal ne ba haram ba ne saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala da ya haramta da ya ce da ya ambata kai ba ya haramta ba da ya ambaci wal khayla wal bigala wal hamira ba yana nuni haramcin doki ba ne amma me yake nuna haka fassara ayan da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi fi kowa sanin alqur'ani to sai tsame doki ya bari sahabbai suka ci amma jaki kwata-kwata bai basu suka ci ba yace ko tsoka ɗaya kar a yadda ce na da munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ga mai shela yana shela cewa ko ko nama ɗaya kar a ci a cikin naman jaki sannan yace ma a fasa tukwanen suka ce ko dai su wanke to wanke shi ne don tsarkakewa daga naman haram asalin ainihin naman jaki shi haram ne ko an yanka ko yaya aka yi ko da an yanka an ce bismillah haramun ne a ci ma'ana sai da aka yi bismillah aka yanka wannan haramun ne a ci don haka a wayoyin hadithan wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi takariri ma'ana ya bari tare da cewa ya san naman naman doki ne amma ya bar sahabbai suka ci wanda ke nuni zuwa ga halaccin naman doki duk da sashin malamai sun tafi akan rashin halarci amma wayannan hadisai sun tabbatar da cewa halal ne don haka malaman shafi'iyya suka tafi akan cewa kawai halal ne cin naman doki don haka duk wanda mutum ya yi in ya ci naman doki shikenan ya ci in ya ce ba zai ci naman doki ba shikenan kawai shi a karan kansa ba zai ci ba in ya ɗauke shi a babin haram ne ma wa karan kansa to in wani kuma ya ci a babin amfani da waɗannan hadisan shikenan ya halatta gare shi wanda ya ci Uh, abu ne uh, annabi sallallahu alaihi idan kuma zai kawo fitina ko wasu abubuwa na maganganu wanda zai iya kawo fitintinu da rarrabuwan kai sai aka haƙura da naman doki ba shi ga ga man saniya yawa zai iya zama uh, yanzu misali in aka ce a tsaya ana ta maganganu akan naman doki da naman jaki aya da naman doki misali wani kawai sai aka gan shi ya ɗebo filet ɗin gaba ɗaya naman doki ne ya ci yana ci shi kenan kawai sai aka ce to daga yau su in dai shi ne zai yi sallah ba za su yi sallah ba kai masallacin da yake zuwa ma ko shi ma mu ne ba za su je ba in za a wari ga gana cewa wancan masallacin na yancin naman doki ne wancan ko da to in za a to akan wannan matsalar ta faru to gwanda kawai a fasa cin naman dokin a huta eh, domin ko ba cin naman dokin ba za a rayu kuma akwai nama da yawa a kasuwa da na cinkiya da na rago da na waye duk ga sunan ga na saniya to yanzu za tsaya kuma ana ta doke doke har har kafirtawa har kafirta juna akan misali a ah, ga hadisai nan yanzu in kace zaka kafirta wani a yanzu don ya ci da yake? to ya zaka da wancan sahabban ko su a gaban manzon Allah suka ci sallallahu alaihi wasallam to in kuma kace dole sai an ci a matsayinka na dan Najeriya to a najeriyance sai mutane musulmai suka ga cewa su ba za su ba sai ka ce dole sai an ci in an cin nan ka tabbata za a zo ana cewa wancan masallacin yancin naman doki ne da wannan matsalar ta faru gwanda a fasa cin naman doki haka nan kuma in aka zo na ce a wani ya ce cin naman doki halal ne wajibi ne a faɗi abin da yake cikin hadisai yau amma cin ya fi ɗaukar hankalin jama'a amma na fassara hadisai wajibi ne a fassara su yadda hadisai suke babu wani ja da baya babu wani abu nan yawa dole a fassara su yadda hadisai suke ga ayoyi ga abin da malamai suka faɗa idan ka duba littafin tafsiri haka za ka gani ka duba abwabul bayan fi izahil qur'an bil qur'an in ka koma wancan ayoyin ko tafsirin qurtubi ko tafsirin al-hafiz ibnu kathir ko tafsirin ibnu jarir tabari ko tafsirin imam shaukani duka waɗannan za da sauran tafsirai ko ibnu jawzi zahir masir da sauransu ko al'alusi duka tafsirai ko za da durrul masul duka waɗanda ko baharul muhim duka waɗanda tafsirai ne da wasu su da masu yawa to da za ka koma ko ka duba tafsir ayatul ahkam na jassas ash-shafi'i ko ka duba na kiyar hayarisi ko ka duba na na ibn al-arabi al-maliki ko ka duba na maliki ko na shafi'i ko ka duba na hanafi dukansu ga sunan dukansu abin nan ayatul ahkam ne ga na masabar hanafiya ga na masabar shafi'iya ga na masabar malikiya duka idan ka duba za ka ga sun kawo waɗannan hadisan yawancin su sun yi magana akan waɗannan hadisan don haka ƙarshen magana in ka duba al-majmu na Imam Nawawi rahimahullah za ka duka waɗannan bayanai in ka duba al-mughni na Ibn Qudama shi wannan Ibn Qudama din akwai al-mughni littafin ka duba bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na Ibn Rushd al-Maliki to za ka ga duka waɗannan bayanai don haka in ana maganar ilimi da nassin hadisi ina ce hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to babu yadda ka iya kai sai dai ka kawo hadisai ɗan uwansa ka hada su ka yi magana ko ba wanda ya kai manzon Allah sanin ma'anan alqur'ani sallallahu alaihi wasallam don haka yayi bayani shikenan kawai sai a tsaya anan amma ba wai dole bane a ci dokin ba dole bane a ci doki su yanayin su ya kai sun ci halal ne zaka sai zama ko babu wani nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace haramun ne kar ku sake cin doki babu amma jakuna gashi nan nassi kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kar a ci jaki to amma in an ci dokai ko tuwo ne yanzu aka wayi gari zai kawo matsala a rabu masallacin yancin tuwo da masallacin abu nan in za a samu wannan to a bar tuwon yafi ya ko tuwo ne kaga ka dai tuwo ne wanda dama kawai da ka gan shi sai ka je bakin ka yana motsi ko to ko shine don da bashi shine fi zama maslaha domin rabuwar kan jama'a ba karamin hatsari ne musamman al'ummar musulmai yawa ah, wani abokin mai ce kawai da aka zo ayoyin suratul nahl akwai wasu mutane a wata jiha a cikin jihohin Najeriya saboda kawai a nuna mutane wai a aikace sai aka je aka kamo doki aka zo aka yanka shi a gaban jama'a aka dafa daga nan shi kenan kawai wa'annan mutane da suka yanka dokin sai aka ajiye su a gefe aka ce wa'incan su to kaga wannan ya zama matsala me yasa za a yi haka yau me yasa me yasa za a yi haka da yin haka musulmai suna haɗe kuma shi kenan an ci doki ɗaya tak a duk faɗin Najeriya ya kawo rabuwar musulmai daga nan ko ba a gaba da kullum a yanka doki a kudin sana kawai ya shi kwai nawa ake sayan doki a ina za a samu doki kullum a yanka akwata ba zai yiwu ba to amma saniya ba kullum da tsadanta da komai za a yanka cikin kwanciyar hankali to me zai sa sai an zo an yi abun da halal ne ka bar shi a matsayin halal don ga hadisi sun tabbatar halal ne amma mutane idan kai abu kai akwai abubuwa da yawa a aikin ibada malamai magabata sukan haƙura su su yi shiru in mutane za su samu matsala a cikin wannan abu akwai abu da yawa za ka ga abu ne sai mutum ya yi shiru in dai abu ne wanda martabarsa bai wuce kaza ba amma misali mu saboda wato ko wani sa'i kar abu da ƙofa wani sa'i har riya ya shigo riya yana iya shiga cikin mutane ba su an ba a duk lokacin da kake sallah sai kana dan leka su gefen idonka wane yayi ne ko bai yi ba to ka ji tsoron ka ji tsoron me zai faru akai ni ina yi amma wane yana yi ne ko baya to daga nan zaka samu matsala sai ka soma tunaninka kullum sai ka tafiya sai ka kaso manta Allah kai abin da kawai kai tsaye kai imani kana yin sa ne domin Allah kuma kai imani cewa eh addini ne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan kawai sai kai in kana yi kuma ba ruwanka da wani abun nan da tunanin wane yana yi ko wane baya yi wane sai dai in kan malamin ka ne imamin eh, ka ya halatta zaka iya lura da shi domin sahabbai suna lura da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan sahabbai ya kai makuran da wani yana sujjade sai ya haka da idonsa ya ga mai manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam saboda shi wajibi ne a yi koyi da shi to mutane kuma a zamani a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka zuba wato hankalinsu akan su sune malamai domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sune magada annabawa to ya halatta zaka iya zuwa ido kaga wai abu kazan nan kan to shi malam ya yake ko kuma me yasa ba yayi eh, kuma zaka iya sa eh, abu kaza to gashi mun karanta amma kuma kai me yasa ba kai ko kuma malam mun gafa baka yin kaza sai ma bayani ba mamaki tunda shi malamin ka ne ba mamaki yana da wani ilimin da kai baka da shi ko kuma yana da wata fahimtar da kai baka fahimce ta ba to idan ka in malami ne ya halatta zaka iya zuba ido ko ta gefen ido ko ta wasu abubuwa ka ga me yake yi don ka yi koyi da shi ko kuma don ka tambayi yaya kaza kai kana yi amma shi baya yi me yasa to wannan wannan ya halatta amma haka kawai juna a ringa kallo ka a wani mu dan sa masa zero ko kuma wani bai da cikakken lada ko wani abu <laughs> wannan matsala ne yau to haka nan duk abin da aka ce halal na ci wani shi naman doki ba dole bane sai an ci amma a san cewa kawai ga hadisai sun tabbatar da sahabbai sun ci shikenan yawa amma maganin jaki haramun ne kai tsaye amma jakin jeji wayannan zebra masu zane zane su wannan in an yanka mutum ya ga ya samu shikenan zai iya ci yawa su abuna eh, luhumul wahshiya su su ya halatta za a iya ci yawa amma abuna humurul wahshiya kai abuna eh, amma humrul ahaliya wannan haramun ne wannan shine nassosin wa'annan hadisai gaba daya suka taru in ka duba hadisin Jabir ibn Abdullah ma radiyallahu anhu ma nabiye da wannan ah, naha ah, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an luhumil humrul ahaliya manzo Allah ya hana ci eh, abunan jakin gida cin naman su wa amina fi luhumil khayl amma yayi izini a ci wato naman naman doki kaga wa adina kaga ya hana wancan ya yi izini da wannan kaga sai an jira su ayan qur'ani wal muslimin wahdahu qal akalna zamana khaybar al khayla mun ci ayatin khaybar mun ci mun ci doki wa humur al wahsh da kuma wato jakin jeji wa nahan nabi sallallahu alaihi wasallam ani al himari al ahli amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin naman jakin gida za ka kalli jakin gida kan ina ga an yi dama naman sama zai daɗi don kamu yake shi kusan namun da kuma kusan shi ma doki kusan rari amma doki tun da dai ya halatta za a ce amma jakin gida haramun kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta in ka duba hadithin abdullah bin abi aufa radiyallahu anhu shi ma ce asabatna maja'atun wannan kuma wannan hadisi na abdullah bin abi aufa yana nuni zuwa ga duk wahalar da za a shiga haram haram ne a zamanin yanzu muna da matsala daga an dan ji wahala a wani yanayi sai ga mutum ya shiga cin abin da yake haram ko da ba a nau'in abinci ba kun san kuɗi ana musu mu'amalan kaci baka ya ce ya cinye mana kuɗi ai ba ya sa a bakinsa ya ci bane amma ya ɗauka ya handame ne don abu da zai yi shi shine ko ya sayi abincin gidansa ko ya gina gidansa ko ya sayi abun hawansa ko menene ma'ana ya cinye kuɗi ya zama nasa to ana mu'amalantar kuɗi su ma na haram a matsayin haram kawai su tsaya a haram kawai kuɗi na halal kuɗi na haram har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya suna haram to duk wahalar da za a shiga wallahi sunan su haram babu larura ta cewa wai a ai eh, mu yanzu zamani yanzu a larura ne ka ga misali kuɗin ruwa wasu sai ga in suna kasuwanci sun zaɓi su karɓi bashi da kuɗin ruwa wadda wannan hatta a duniyance yana sa su a cikin matsala to haramun ne ba zai taɓa zama halal ba har abada wasu a ma'aikatu su ma'aikata ne suka yi mutum ya je ya karbi bashi ko a wasu gurare ko a an kawo ma'aikatar su an ce a raba bashi amma akwai kuɗin ruwa da zara akwai kuɗin ruwa ya haramta wannan mu'amala amma mutane za ka ga suna jin wannan maganar amma ana nan ana daurewa ana daurewa ana karba wani babban abin da zai gama cewa shi ba abinci a gidansa wani abin da zai gama cewa a gida yake so ya gina wani abin da zai gama abun hawa yake so ya saya inda kuɗi ba haramun ne yanzu za ka hau abun hawan da haram ka sai shi da saninka yanzu za ka gina da haram ka gina da saninka wanda za ka bar shi in talauci ne ko wanda suka fi ka daraja suka fi kowa daraja a duniya sun yi talauci to maja'atan nan fa a fagen yaƙi ake yaƙi da kafirai don ɗaga addinin Allah sannan yunwa ta kai yunwa kace asabatna maja'atu wato yunwa ta kai yunwa ta same mu a dararen kaibar sai yake falan ma kana yau khaibar wayan gari nan da za a yi yakin kaibar din gashi ana bukatan karfin jiki ga yaki ga fuskantar abokan gaba wa qana fi humril ahaliya saboda tsabar yunwa kawai sai suka yayyanka jakuna kawai suka zuba su a tukunya fanta harna muka sassauke su falan ma sun nuna kawai a cikin tukunya falan ma zarar bihal qudur tukunya sai ta fasa suke kawai nama yana tabari a ciki na damu na bi rasulillah sallallahu alaihi sai ga dan shelan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an an akfi ul qudura maza ku kifar ku farar da tukwanen ka duba shari'a ta ka tsantsan da haram kenan nama ya nuna ba a ce ku ci na yau kar ku sake ba e tare da cewa suna cikin yunwa kuma yaki suke fuskanta abokan gaban su kuma suna ƙoshe amma aka hana su don ne don a jarraba ka wani sai za a jarraba ka da talauci don a gani za ka yi za ka yi taka tsantsan da abin da yake haramun ko za ka ɗiba kawai don wai kana kana tunanin talauci wani ban yana kudin haram ma wai sabuwar riga zai dinka yanzu sabuwar riga ta sa a ɗabi kudin haram ba ka jira lokacin da Allah zai baka ka ɗinka duk abin da ka ga dama kan riga a kan abubuwa wani ya ɗauki kudin haram ya sai TV A kan TV ka sai haram kan takalmi ka ɗau haram kan hula ai sai ka zauna da hula ɗaya har ka gama rayuwarka in ba ka da halin sanjawa in dai sai an taɓa haram to amma in kana da hali za ka yi hula ta ɗari ma in ka gidan a wannan kana da hali Allah ne hore ma ya bar wani da hula ɗaya amma wani ya mallaki ɗari wannan yana da hali wancan yana da hali to wancan ba shi da hali saboda haka babu wani dalili ko rizka da da ya taba haramta halal haram har abada har duniya ta kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shi za a yi wa wahayi a ce an soke abu kaza ya tashi daga kaza zuwa kaza yanzu manzo Allah baya ya riga ya bar duniya don haka haram ila tashin alkiyama sunanta haram bai halatta mutum ya yi sha'awan haram ba ko abinci ne ko abin ɗauka ne ko abin mu'amala ne kullum haram haram ne yau don haka annabi sallallahu alaihi wasallam jarraba aka yi wa sahabbai sai da rama nuna ma aka haramta musu aka ce su kwabar da shi tukwanan ma a fasa su daga ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka roki ko za a iya wankewa ya wadatar ya ce musu eh a wanke ya wadatar ba wanda ya damu kuma ba wanda ya ɗanɗana ko ɗanɗano cikin su kawai sun haƙura kaga inda al'ummu ne yanzu ne ai mutum wannan naman dai kam sai dai a sayin da za a yi za ka ga an zagaya an zagaya ko a sai da tukunya to irin na abubuwa dole ne mu sani haram haram ne har abada daga wannan hadisi abin da yake nuna kenan sannan dukkan hadisan sun nuna wato haramcin naman jaki amma sun nuna halalcin naman doki da nassin barin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya karrara su akai wallahi ta'ala na'am

بما يريد أن يعقل فقال هو ربكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ولكن لم يكن في أرض قومي فأتني أعاكم قال قليل فاشتركتم فأخذتم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المنشوي للرب wani hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma shi ma musannif ya yanke isnadin ya tafi kai tsaye zuwa ga hadisin qala yace dakhaltu ana wa khalid ibn al-walid ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ta maimunata yace da ni inji abdullahi bin abbas shi dama maimuna khalas ce wato ummul mu'minin maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na shiga ni da Khalid bin al-Walid ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baita maimunata wato mun shiga ɗakin maimuna a a da da eh, abuna bin abbas shi ɗan gida ne domin ita sa ne amma khalid bin walid sahabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga da shi kuma gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ummatul mu'minin ne duk da cewa in za a shiga duk da gidan ma eh, gidan iyayen mu'mine ne amma ana shiga da izini to amma an shiga tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mai gida idan ya shiga da mutum cikin gidansa bisa tsari wannan ya halatta ko da ba muharramin ah, mutanen gidan bane fa utiya bi sai aka zo da damo wato wanda aka soya shi ko aka gasa shi Fa'awa ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi manzana sallallahu alaihi wasallam ya kai hannu saboda naman ya bashi sha'awa fa qala ba'dun niswa sai sashin matan gidan ummatul mu'minin kenan allati fi baiti maimuna wanda su ma sun shigo daki maimuna din tare sai suka ce akhbiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima yuridu an ya'kula ku gaya wa manzon Allah ku bashi labari sallallahu alaihi wasallam da abun da yake son ya cinna ku gaya masa naman me faqalu sai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa huwa dabbun wannan fa naman da ne ya rasulullah ya kai manzon sallallahu alaihi wasallam farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu da ya kai hannu zai ɗiba sai ya ɗage hannunsa sai ya da hannunsa baya da suka ce masa naman damo ne fa qultu abdullah ibn abbas yace sai na ce a haramun huwa ya rasulullah dama abdullah ibn abbas shi lisanin sa'ul yake da shi yana da saurin tambaya mai yawan tambaya to zai ilimi sai sai ce a haramun huwa ya rasulullah wato haramun ne ce ya rasulullah ka ja hannunka baya qal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la a ba haramun bane walakin da sai dai kawai yadda lamarin yake lam yakun bi ardi qaumi ni gaskiya ban saba da shi ba Da domin babu shi a garin mu fa ajidu a'akuhu fa ajiduni a'akuhu don haka sai ina jinsa ina kyankyamin sa ni sai ina kyankyamin sa saboda haka qala khalidun khalid bin walid yace a fajtarartuhu ya ni kam kawai sai na jafire in yawa fa tuhu na fasa na ci wanda biyu sallallahu alaihi wasallam yan zuru manzala sallallahu alaihi wasallam yana kallo ina ci kaga da haramu ne da hana shi to ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ke kenkemin abu to haka kawai sai bari al-mahnud ma'anan mahnud al-mashu shine wanda aka soya ko aka gasa ram wato da duwatsun gashi wayan ijaratul ah, mahamma wato duwatsu wanda suke ake kona su da wuta sai a ɗora nama a kansu ga abunan kitsan nama da ruwan nama yana tsatsafowa a jikinsa yayi nasha-nasha kawai shi kenan sai a abuna a cire to a nan wannan hadisin yana nuna halaccin naman damo amma wanda yake kyankyaminsa in bai ci ba shi kenan domin annabi sallallahu alaihi wasallam na farko kamar yadda aka yi bayani abinda malamai suke bayyanawa halarcin mutum mai gida yana iya shiga da ko abokinsa ko wanda yake so bayan tsara gidan zai iya shiga da shi cikin gidansa amma duk da cewa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gida ne na kowa da kowa amma Allah subhanahu wataala ya riga ya saukar da hani ko da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a shiga ba sai sai in matan sun kintsa amma idan mai gida ya zo da mutum yana shiga ya ce shigo eh, ya ku kauce ina tare da wani ko wani makamancin haka shikenan ya halatta zai iya shiga har kuma za su iya gaisawa da wanda mai gida ya shigo da shi za su iya magana da wanda mai gidan ya shigo da shi sai dai kai za su zama bisa tsari wato na na hijabi ko na abu na rufe jiki daga maimuna suka shiga ɗakin ta radiyallahu anha to zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi da shi wani sa'i sukan zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da abinci don su ga halaccin abin ko rashin halaccin sa da yawa sukan zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan in suka ga ya ci bayan sun ga masa naman kaza ne to kawai shikenan ya zama halal in aka ce masa naman kaza ne sai bai ci ba in ya haramta ne to ya zama haram amma kamar a naman damu ba haramtawa yi ba a shi ne kawai ba yake kyama a shekarun za a iya samun abu halal ne amma mutum ji cewa baya so kamar za ka ji wasu mutane sun ce ma nama akuya su ba sa ci wannan da nuna cewa akuya haram ba ce su ne suka ce kawai ba za su ci ba yau wasu ba sa ci nama agwagwa ba nama agwagwa mutum ce baya ci shikenan wani kuma ya fi jin daɗin ta <laughs> don haka Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kai hannunsa fa qala ba'dun niswa Allah ta fi baiti maimuna sashin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke ɗakin maimuna ya suka ce akhbiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma yuridu an ya'kula kaga wannan tsabar yadda ummatul mu'minin suke kiwon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kuma ka ji so mata su zama masu basira game da mijinsu musamman in shi ko jagora yana da jagorancin mutane ko wani abu <clears throat> ko kuma shi masanin addini ne saboda akwai abubuwan da masanin addini zai iya yi a gida ana iya tambayan mata wai shi ya yake kaza ne ko kuma ya yake yi da ku misali wani lokaci muna lokacin muna jami'a islamiyya muka samu dama eh, za mu yi tafiya bayan rasuwan sheikh abubakar mahmud gumi rahimahullah to sai ga eh, dattijiya daga cikin mahaifa wato mahaifiyar abuna ita iyalin sheik abubakar mahmudu da wani ɗanta asu shi da muka ga cewa ita iyalin sheik ne to sai muka matsa kusa da ita bayan mun gaishe ta kuka ɗauke ta a matsayin uwa sai muke tambayanta yadda shi sheik yake lokacin da yake rayuwa da su yawa abubuwa ta gaya mana abubuwa muhimmai masu yawa saboda haka ana iya tambayar musamman babban malami ba karamin malami ba <laughs> babban malami za a iya tambayar iyalansa abubuwa wanda suke yaye ke kaza ko yaye da sauransu wanda za a samu fa'ida da yawa kamar yadda sahabbai suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa hadisan aikin manzon Allah na gida sallallahu alaihi wasallam in hadisin namiji yayi karo da hadisin mace wato ɗaya daga cikin iyayen muminai wato matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ta faɗi kaza wanda wannan aikin an fi sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fiye sa a gida ko kuma aiki ne wanda ne mutum ya yi misali kwanciya a yi bacci a sake ko a ina kai bacci in a waje ne yanzu ne ya je shagon sa a kasuwa bacci ya dauke shi ai ka san irin bacci ne kawai ko juyi baya yi dan gargari dai ne kawai irin bayan da ya ci an yi duk motsin da zaka yi yana jinka amma a gida zaka iya baccin da a ganin motsi baka biyo saboda ka san a gida kai to shi yasa aikin kwanciya ko bacci ko yaya ake in za a yi baccin in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana so a san haƙiƙanin abubuwa to matan su ake bayani a wannan to shi yasa idan hadisin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi karo da hadisin wani sahabi to ana inda aikin gida ne to ana gabatar da maganar mata ne. yau hadisin ta yafi karfi za fi karkata zuwa ga wana za fi tarjihin abun da ta faɗa ko da hadisan duka biyu ingantattu ne amma dai aikin gida ne ya manzala sallallahu alaihi wasallam yanzu misali canja riga ya yake wajen canja riga ya yake wajen yin wanka ya duk wannan riwaya ne na mata yawa hadisin maimuna hadisin aisha radiyallahu anha hadisin hafsa radiyallahu anha wa'annan hadisan su ne suka fi karfi wajen sifanta wankan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya in zai shiga bayan gida a in zai kaza duk wannan aiki ne na gida to don haka aikin gida akan fa'idantu da iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su ko kan kula da shi ko me zai da abun da zai ci da abun da ya ci da abun da ya faɗa da yadda ya nufin da ke ci sai sun faɗa saboda me saboda shi kawai an yi shi ne don ai koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira in ka yadda yake doya sai ka ce haka zaka ringa yi kawai kana da sunna kawai misali ya tsawo uku ci da tsawo uku sai dai don wanne bata <laughs> eh wasu sun eh, wasu yare sun ce sun yi sun yi abin wato baya kamuwa <laughs> to amma in ka saba kawai zaka ji kana yi daga ka saba yi zaka ji ba za ka taba iya cin abinci da yatsu biyar ba ai cin abinci da yatsu biyar akwai dan kazanta kaɗan a ciki <laughs> ga wanda ya saba yi da ugu za ka ji kwata-kwata ba za ka iya cinye abinci ko ɗaukan wani abu na ci ko a guda guda ne abun ko a a tuwo da miya ne ko ba za ka iya ci da ya yatsa biyar ba ya mutum zai buɗe hannu ai ka san shi ma zai ɗiba da yawa wanda zai bai iya bakin sa Ya <laughs> yatsa ku za su bi ɗauko daidai cin baki <laughs> to kaga irin wannan biyu na daga cikin abun da in mutum ya shi kawai ya yi sunna kuma yana da lada shi yasa da ake nemo iliminsa a gurin mata a gida da sauran don haka kula da shi sai suka ce ya ya kamata ku sa a ga manzo zalla sallallahu alaihi wasallam na wa namun me wannan don ya sani in ya san namu me ne sai ya ci to kai ya zama halal ga al'umma in dai ba wani dalili ya zo daga baya daga gurinsa ya haramta abun ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji cewa namun damo ne sai ya dage hannunsa ya ja da hannunsa baya ganin ya ja da hannunsa baya dole su karaya. don ana ce masa namun damo wani sai ja hannunsa baya kaga hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsamaci abu amma bai hana sauran mutane a gabansa suka ci ba ashe dan wani mutum ya ce yana kyaman kaza a kawai sai ka juya masa baya kawai sai ka juya masa baya kar ya ringa gani kawai kai ta noma to Allah sallallahu alaihi wasallam yaga Khalid bin Walid ya ci yace ya ci a gabansa yana ci wa huwa yanzur wannabi sallallahu alaihi wasallam yanzur Allah sallallahu alaihi wasallam yana gani wannan yake nuna wato rahamar shari'a sannan da a ce yanzu misali yadda darajar manzo sallallahu alaihi wasallam take in yaji yana kyankyamin abu inda wani ne mai son zuciya ba shari'ar Allah zalla yake isarwa ba da ya ji yana kyamamu zai ce kai kara sake kawo wani abun garin nan kowa kar yadda ya ci so da shi kadai shine shugaban kowa ya ji yana kyamamu da sai ka ji kawai duk gaba ɗaya mutanen garin an ce ba wanda yake ci saboda ya hana kamar manzo Allah sallallahu alaihi suna a gaban sa aka ci amma shi ba zai ci ba eh, wani abu in kai kyaman sa sannan kuma yana nuna in ka ji kana kyaman abu ka bar shi shi yabi yau kar kwadayin ka yasa wai ka ce bari in gwada in ka ji kana kyaman abu kawai ka rinka hakura da shi eh, abu kaza ne in kai zaka ji dace ka kai wani ya bar dadi a to ka bar dadi saboda wani abu in ka ce ka ji kawai halarwa ya taso maka ko wani makamantan haka to kawai ka bar shi ka huta karka cutar da kanka na'am lokaci yayi na dauka za kare su Allah ta'ala alam insha Allah ta'ala muna raye lokaci na gaba an wuce gaba da hadisin da muka tsaya muna fata Allah ya samu dace Allah ta'ala na اللهم

wanda ce na neman aure wanda ce matar sa suna bi ki sa ta shiga su wanda ce ya samu karuwa na yaro suna su abdullahi da ke ta shiga su wanda ya albarkace wanda ce na zuwa bukasa ta an kai da wata umarni wanda ce kadara su aka rike masa wannan bashi a ke su wannan jari mai albarka wanda ce na cikin wasu damuwoyi da matsaloli da su ta shiga su wanda ya yi masa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. dukkan bayan Allah da suka turo suke bukatan bayan Allah su ya su da addu'o'i muna fatan Allah su wata ala biya mana bukatu na alkhairi Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya gafarta wa iyayen da kakannin mu Allah ya hada mu da su cikin jannatul firdaus Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين waɗanda suka turo wanda yake neman aiki Allah ya azurta su da aiki mai albarka neman wanda ya tura takardunsa muna fata Allah ya sa a dace neman aure Allah ya bada nasara Allah ya sa a dace masu abuna juna da iyalinsa suna da juna Allah ya azurta su da duriya tsayi ba dukkan waɗanda suka turo kowa da irin bukatunsa masu jari Allah ya azurta su da jari mai albarka marasa lafiya Allah ya ba su lafiya dukan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatun da yake da ita muna fata Allah biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya yafe mana zunuban mu Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin Allah ka shugabantar da shugabanni na kwarai akan mu Allah ka shugabantar da masu nufin gyara da alkhairi akan mu innaka ala kulli shay'in qadir waɗanda suke nufin handamewa Allah ka haramta musu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allahumma waffiq a'immatana wa wulata umurina shugabannin Shugabanninmu kuma Allah ka ba su ikon yin adalci duk abin da za su yi na alkhairi Allah ka taimake su a kansa abin da za su yi ba daidai ba Allah ka ganar da su su nisance shi Allah ka shiryar da mu ka shiryar da iyalan da zuriyar mu ka tabbatar da mu bisa shiriya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا من العلم والمال والأهل اللهم انفعنا بما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك